daidai da sha biyar ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku. A ci gaba da karatun littafin Allu'ullu'u wal Marjan fi mattafaka alaihi Shekhan al-Bukhari wa Muslim na Muhammad Fu'ad Abdulbaki Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. har yanzu dai muna ƙarƙashin littafi na arba'in da biyu kitabun ru'uya littafin da ke bayani dangane da mafarki sai dai malam sai ya fara mana da babban mafarki shine mafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kwaga gawon littafi ɗan taƙaitacce kuma wanda yake samun shi ku yi ƙoƙari ku same shi tare da cewa akwai littattafai da yawa da aka rubuta a kan wannan fanni min ha algathu wassamin akwai na ƙwarai akwai na banza akwai mai ƙiba akwai ramamme akwai na sunna akwai na bida'a ku hankali da irin su tatirul anam da sauransu wannan alƙaulin nade fi ru'uyan nabi allati ra'aha wa awwalaha annabi ne ya mafarkin kuma ya fassara 'yan kayan shi da kan shi kun gano wannan kuma littafi ne wanda gama garin littafi ne ko ina akwai shi ya kamata ku same shi zai taimaka muku akwai littafai da aka rubuta da hausa wanda wai ana fassara mafarki duk daga tatsirar anam suka kwaso duk shirme ne mutum yi mafarkin wuka ga kaza in ka yi farkin kaza ga kaza wannan da hayaniya ne ai shi al'amarin mafarki yana da alaka da zamanin da aka yi shi yana da alaka da wayayi shi yana da alaka da wanda zai fassaran ya zama ƙwararren malamin hadisi ne yana da alaka da ya san wanda ya mafarkin kuma ya san ɗabi'un shi da kowa da komi na shi wannan shi zai sa ya mai fassara zai iya yi wa wane mafarkin wuka fassara mafarkin shi ya zama daban da wane da ya mafarkin wuka ina fatan mun fahimci wannan da kyau a lokacin muhammad dan sirin ai wani ya zo ya ce ya yi mafarkin ya ji ana kiran sallah sai ce masha Allah bana ana sa ran za ka sauke farali za ka aikin hajji wani ma ya zo ya ce ya yi mafarki ya ga ana kiran sallah ya ce masha Allah kai kuma za ka yi sata a yanke hannunka duk mafarkin me kiran sallah ne kuma ya fassara wannan mun sha kawo misali kan haka ga mafarkin annabi yusuf wanda waɗannan abokan zaman shi a gidan yari suka yi ai dukkanin sun kakalli mafarkin sai ga kamar sun so su yi anko wannan ya ce ya yi mafarki ya ga ya ɗauko waina zai kai mawa zai kai mai labai ya ci amma tsuntsaye suna tsatsaga wannan kuma ya ga yana shayar da sarki giya aka ce kwarai da gaske kai za ka fita ka je ka shayar ma sarki giya kai kuma za a yanka ka za a tsire ka za a kere ka tsuntsaye zo suna cin naman ka wannan yana da alaka da sai wanda ya kware mai ilimin sunna kuma ya san ilimin nafs psychology na mutane kuma ya san mutanen da suke rayuwa a cikin shi sannan ne zai iya masu fassara kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace babu ru'uyan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan babi zai mana bayani a kan mafarkin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi حديث بن عمر sallallahu alaihi صلى alihi wa sallama وسلم wannan hadisi Abdullahi عبد Umar ne ya ruwaito cewa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, A rani a tasawwaku بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فتناولت السواك السواك الأصغر منهما فقيل لي فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما wannan hadisi annabi ya ce ya gan shi a mafarki yana aswaki a tasawwaku bisiwakin yana goge bakin shi da asuwaki faja'ani ne sai wasu mutane biyu suka zo man ahaduhuma akbaru min al'akhar ɗayan ya ɗaran ma ɗayan shekaru mana ɗayan babba ne akan kan shi wancan guda ɗayan da ya zo suka zo su biyu mun gane wannan da kyau ko to suna zuwa wajen annabi fanawaltu siwakal asghara minhuma ya sai na mika wannan aswaki ga shi ɗaya ƙaramin wanda suka zo mai ƙananan shekaru daga cikinsu mun gano wannan da kyau ko kawai annabi ya ɗauki aswaki sai ya bashi faƙilali a cikin mafarkin annabi ya ce sai aka ce da ni kabbir aka ce ta kabbiyar babban dai babban dai babban dai ku gano wannan da kyau ko to shine sai ya ce fa fada ila ilal akbar minhuma ya ce sai na ɗauki wannan asuwaki sai na ba wanda yake babban daga cikinsu kun fahimci wannan da kyau ko to kun ga a malam kawai sai ya ce akhrajahu al-bukhari Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisi a littafi na hudu Kitabul Wudu a babi na saba'in da babu daf'is siwaki ilal akbari babin da ke bayani akan in ƙarami da babba sun zo waje to duk abin da za a fara bayarwa to babban za a ba ina fatan mun gano wannan da kyau to a nan a wannan mafarkin bai fassara ba sai dai kamar mafarkin a fassare yake domin ibn battal kamar yadda ibn hajarin ya ambata a cikin sharhin da ya limamul bukhari ya ce fihi taqadimu dhisinni fi siwaki wa yaltahiqu bit ta'ami wash sharabi wal mashi wal kalam yace ana gabatar da wanda ya ɗaran ma shekaru wajen ba da aswaki da wajen ba da abinci da abin sha da tafiya da kuma magana ko tattaunawa za a yi to ana gabatar da suwane ne suke da shekaru suwane ne suke da dattako suwane ne manya masu hangen nesa akan waɗanda suke ƙanana ne ƙalal muhlab haza malam ya tarattabil ƙawon filjulus fa'iza tarattabu fassunna hina izin takadimul aiman mala yace sai dai idan ya zamanto mutane ba wai sun zazzauna a zaune ba ne in duk a zaune suke to abin da sunna ta gabatar shine wanda yake dama shi za a ba wa huwa sahihun wannan shine ingantaccen bayani wa sayatil hadis fil ashriba wa أن an السواك الغير ليس laysa wannan yana nuni a kan cewa ka yi amfani da asuwakin wani ba abu ne wanda shari'a ke kyama ba illa annal mustahabba an a summa yasta'milahu sai dai abin da aka fi so mutum ya wanke wannan asuwake sannan ya amfani da shi wa fihi an aishata fi sinni في سنن أبي داود قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطيني السواك لأغسله عائشة النبي هنا ميكو من أسوى كده وانكي مش فأبدأ به فأستاك ثم أغسله ثم أدفعه إليه in yaban asuwakin sai na yi asuwaki na tukuna na goge baki na ɗan romo roman albarkan nan na bakin manzon Allah aisha ta ɗan tsutsi shi tukuna sannan sai ta wanke ta kai mashi mun gano wannan da kyau ko to kai da kake zaginta innan ka ta samu wannan baiwan da sai da aisha ta samu muna fahimtar wannan da kyau ko jama'a bayan da za a yi wani ya samu daraja da martaba da ɗaukaka da ko menene bai karo da maƙiyan Allah irin waɗannan ba haka siddan sai ga wani wanda yake na kashin baya ba wanda zai ci mutunci sai kai kuna fahimtar wannan yanzu ya ce ɗan a ba ƙauye jahili mazinaci wai ya zo yana zagin wa yana zagin sai da aisha matar annabi Allah ya kyauta to shine sai take cewa sai in wanke mai sannan in kai wa haza dalun ala azimi adabiha wannan yana nuni akan girman ladabin Aisha wa kabir fitnatiha da kuma irin yadda take da wayewa da hangen nesa da sanin ya kamata. li'annaha lam tagsilhu ibtida saboda bata wanke wannan aswakin a farko ba hatta la yafutuha al-istishfa'i bi riqihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan kattai asaran warakan da wannan aswaki ya dan faro daga bakin annabi sun magasalarhu ta'adduban wamtithala sannan sai ta wanke mai saboda ladabi da kuma bin umarni wa yahtamil an yakuna al-murad bi amriha bi ghaslihi tatyibihi wa talyinihi abin da yasa annabi ya ce a wanke mai saboda a gyara asuwakin ya ƙara taushi qabla an yasta'milahu kafin annabi ya kai ga yi amfani da shi wallahu alam wasiwaku inda ahalit ta'bir huwa al-fitra mala ya ce malaman fassarar mafarki suka ce abin da annabi ya hanga dangane da wannan mafarki da ya yi ma'anan shi ne alfitara sunna tsarin rayuwa kyakkyawa wa hazihi ru'uya ahalus sunna wannan mafarki ne na ahalus sunna ra'a annahu yastaku fa innahu yakunu muhsinan ila aqaribihi wasilan lirahamihi duk mutumin da ya mafarkin ya ga yana aswake to wannan mutum zai zama mai kyautatawa zuwa ga makusantan shi sannan mai sadar da zumunta wa haka za dukira fi kitabi tafsir al-ahlam al-mansub libn sirin rahimahullah malici ya ɗauko a cikin littafin tafsir al-ahlam wanda aka danganta ma ibn sirin duk waɗannan abubuwa suna daga cikin tarka-tarka wanda sai mutum ya yi taka tsantsan wajen bayani game da su fassarar mabarki kai tsaye abin da malamai suka faɗi fassarar kaga kana asuwaki to wannan yana daga abin da ake nufi da an fassara abin da yake fitara ne to amma a ce ga wani magana kuma to wannan sai ya zama dalili bi isnadi kuma kyakkyawa to wannan sai a ɗauka sai amfani da shi an fahimci wannan da kyau jama'ar annabi wannan hadisi ma ya ce al-imam al-bukhari ya fitar da shi a mujalladi na hudu a littafi na hudu kitabu wa alwudu a lamban babi na saba'in da hudu babu dafa siwaki ilal akbari حديث Musa, موسى عن النبي صلى الله عليه wa sallama قال wannan حديث Abu Musa الأشعري Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ruwaito shi, manzon Allah ce ra'aitu fil manam annabi ya ce mafarki na yi a cikin bacci na sai na ganna anni uhajiru min makkata ila ardin biha na halon cewa gani na yi hijira na tafi wani gari wanda yake da dabinai da yawan gaske don gusa abin mamaki ai mafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya riƙa yi dangane da abin da ya shafi wannan dabinan wannan haka ya zo a cikin littattafan da suka gabata cewa yahudu da nasara kaf kap ɗinsu sai da suka gani a cikin littafin cewa annabin ƙarshe zai bayyana ne a wani gari mai yawan dabinai kun gano wannan da kyau ko to sai ce faza haba wahali ila anna hal yamama ya ce sai tunanina sai karkata cewa Ya ce kun gano wannan da kyau ku yamama ce wannan waje da zai hijira au hajaru ko kuma hajar ne hajar madinatun ma'arufa wa hiya ka'idatul bahrain gari ne wanda yake yankin bahrain ya yamama kuma daura da madina take fa'iza madina annabi ya ce ileku abu na tabbata sai naga ashe madina ne yathrib wara aiti fi ya hazihi anni hazzartu saifan annabi ya ce sai ne mafarki sai na gani a cikin wannan mafarki nawa cewa na jijjiga takobe faɗa sadaruhu ya ce sai na yi sare ƙirjin shi mun gane wannan da kyau fa'iza huwa ma usiba minal mu'minina uhud annabi ya ce sai na fassara mafarkin sai na ga illan da za a yi wa musulmi ne a ranar yakin uhud mun gane wannan da kyau ku summa hazartuhu bi ukhra ce na ƙara jijjiga shi fa'a da ahsana makana sai kuma ya koma yadda yake don cewa ka dai gama takobin ya girgiza shi haka sai tsakiyar takobin sai kare da ya ƙara girgiza takobin sai takobin ya koma yadda yake ya fi na da kyau to girgiza wani farko to annabi Allah ya nuna mai cewa Uhud za ta karye mana za nasara a kansu to koma ta ta biyu fa'iza huwa ma ja Allahu bihi min alfatihi sai zama nasaran da aka yi ne na fatahu makka wajtima'il mu'minina da kuma haɗuwan mumine waje ɗaya wa ra'aytu fiha bakaran wallahu khairun fa humul mu'minuna yawma uhud wa khairu ma ja Allahu bihi min al khair wa thawabi as-sidqi alladhi atana Allahu ba'da yawmi badarin annabi yake cewa sai ga cewa wannan fassarar mafarki da ya yi to alherin da ya samu ne a lokacin fatahu makka na nasarar da aka yi kan kafirai da kuma haɗuwan kan mumine ya ce sai ya ga bakaran wallahu khairun bakar bari mu ji abin da malin ya faɗi shin ya ga saniya mabarkin saniya mabarki ne wanda annabi yusuf ya taɓa fassaran shi Malam Muhlab ya ce, Hazin ru’uya min darbil mathal, wannan mafarki kamar karin magana ne, walamma kana sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sulu bi sahaba ghairu saifi bihi, wa yaba hazuhu an amrihi lahum bil harb wa an alƙaɗe fihi bil ƙatil wa fi hazza ukhra lamma ila halatihi fi istiwa' abbar bihi an ijtima'ihim wal fatih alaihim wannan shine abin da muka karanta wal amru ta'bir fi sayfi tasarrufu ala awjihim minha anna man nala sayfan fa innahu yanalu sulta kaga irin mafarkin da ake fassara irin na tatsir al'ana wa duk wanda ya ganshi takobi a hannun shi zai samu shugabanci ne imma wilaya wa imma wadi'a wa imma zauja wa imma waladan ko dai haihuwa ko aure ko za a kawo ma ajiya ko kuma ka zama sarki fa in sallahu min ghamdihi salama salimat zawjatuhu wa usiba waladuhu in yaga ya zara takobin to an samu matsala matan shi za ta tsira amma dan shi za a bige shi fa in kasara ghamdahu idan ghamda wa sallama sayfa bil akas amma in yaga kuban ya lankwashe to ɗan zai tsira matan za a make ta wa in salima aw ataba wa qa'imu sayf yata'allaqu bil adabi wal asabat bil ummi wa waɗannan ka ku dogara da waɗannan fassarorin wasu fassarori ne kawai malamai suke zuwa su karanto su ce za su kuma ba zai iya zama daidai tabbas ba akwai kuma wanda zai iya kasancewa ya zama daidai to da annabi ya ga wannan bakar ɗin sai ce alheri zai tabbata fa'iza humul mu'minuna yawma uhud yace sai ga mumine ne ko a ranar yakin Uhud fa idhal ma ja Allahu bihi min al yace sai fassara cewa alkhairin da Allah madaukin sarki ya zo masa da shi ne na sun tsira tare da cewa an yi asara wa thawabi sidiki da kuma ladan gaskiyan imani da suke da shi alladhi atana Allahu ba'da yawmi badarin irin arziki da alherin da Allah madaukin sarki ya zo mumine da shi a bayan yakin badar mun gane wannan da kyau ko wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al bukhari ya fitar da shi a littafi na 61 kitab al-manaqib babi na 25 babu alamatin nubuwati fil islam hadis ibn abbas radiyallahu ma wannan hadisi ibn abbas Allah madaukin sarki ya ƙara masa yadda ya ruwaito ƙala ya ce kadima musailimatul kazzab musailimatul kazzab ne ya iso madina ala ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a zamanin annabi ya iso garin madina faja'ala ya ƙolo yana zuwa wajen annabi sai ya ce in ja'ala li muhammadun min ba'adihi tabi'ituhu in dai annabi ya man wasiyan cewa bayan shi ni ne khalifan shi ni ne second in command to zan mai biyayya zan mai da'a zan zama tare da shi kun gano wannan da kyau ku waƙaddima ha fi basharin kathirin min ƙaumihi da ya tashi zuwa wajen annabi ya ɗibo gayyan dangin shi da yawa sun rufo mai baya yana zuwa ya isar ma annabi da saƙo cewa ni zan bi ka ma ɗa'a amma fa inni ne za ka ba kujera a bayanka fa aqbala ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya kalle shi gano wannan wa ma'ahu thabit bin qais bin shammasin a lokacin annabi yana tare da sabit ɗan ƙais ɗan shammas wa fi yadi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin a hannun annabi akwai ƙeta atu jarid ɗan zarban dabino haka hatta wa ƙafa ala musailama fi ashabihi annabi ya zo inda su musailama suka ya yada zango tun da annabi na zaune a nan shi na can ya zo da gayya waɗannan su ne suka tako mana baya magoya bayan mu kenan in ni ne wazirinka to zan ma ɗa'a ma biyayya in ko ba haka ba to ba zan bu ba mun gano wannan da kyau ko ko musulman nan karka ɗauka ba kafiri ne musulmi ne fa a hannun annabi ya musulunta za mu zo mu karanta tarihin shi fas za ku ji tarihin shi daki-daki zan jinkirta tarihin shi don kamata ya tarihin shi kasance tun daga farko ne har ƙarshe za a yi to akwai takadare guda biyu wanda annabi zai ambaci ɗaya wanda suna da alaka su duka kun gano wannan da kyau in dai har za ka ba ni waziranci khalifanci ni ne bayan ka kai tsaye to zan bi ka to shine sai annabi ya matso kusa da shi yana rike da wannan dan zarban nan har sai da ya tsaya gaban musailama da waɗannan abokan rakiyar shi kala sai ce lausa altani hazihi qita'a da za ka roƙe ni kaman wannan kaga wannan kaman wannan ma'a a tsaituka ha ice ba zan baka ba kun gano wannan da kyau ku da za ka ce in ba kaman wannan ba zan baka ba jama'a duk wanda ya nuna yana son shugabanci da jagoranci a musulunci haramun ne a bashi in ko kuka sake kuka bashi ko sai ya ja muku shiga wutan Allah a lahira saboda sai kace-kace da addinin Allah kuma annabi ya san waye musailama ba bai san shi ba ne. ya ce ba zan baka ba biyayya kokar Allah ya sa ka yi walan ata'adda amran lahi fika ci kuma ba zan ƙetare abin da Allah ya nufa a kanka ba wala in adabarta in kai tawaye ka juya baya ka karya sandan biyayya ka ce ba za ka yi ɗa'a ba da ya karan na kallahu sai Allah ya wulaƙanta ka ya hallaka ka wa inni la'araka alladhi uritu fihi ma ra'aitu ce kuma zan nuna ma abin da Allah maɗaukin sarki ya nuna man dangane da kai a cikin mafarkina duk abin da musailama zai yi sai da Allah madaukin sarki ya bayyana ma annabi ya gani wa hadha thabitun to amma ga Sabitun nan yujibuka anni duk maganan da ka zo da shi ku yi shi zai maka magana a madadina sun man sarafa anhu annabi ya tafiya ya tafiyar raba da shi kawai mun gano wannan da kyau ku ya tafiya kyale shi qala ibn abbasin ibn abbas ya ce altu an ƙaule rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ne tambaya dangane da maganan annabi da yake cewa innaka ara alladhi uritu fihi ma ra'aitu yace me yake nufi da wannan cewa innaka ara alladhi uritu ni na ga wannan abin da ka zo za ka yi an nuna min kuma za ka ga abin da zai biyo baya kuna fahimtar wannan da kyau ku annabi sai ya rabu da shi kawai bai ce mai kanzil ba sai kyale shi kawai ya ce don ba a baka jagoranci ko an baka mukami ba har kana barazanan wai biyayya ta ƙare to ta ƙare mana <laughs> jama'a mun fahimci wannan da kyau ku shi yasa duk irin waɗannan fitintunin ku da suke kaiwa da komowa jama'a ku rika yin karatu in kuka yi karatu na tsoron Allah sai ku zauna lafiya wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas abubuwan da suka faru wancan lokacin ne suke faruwa yanzu yanzu musailama ko da adadin shekarun annabi ya kalla ya kamata ya zo mu annabi irin wannan maganar ya kamata ya zo mu annabi da barazana ya kamata mabiya annabi ya ware su ya zige su ya hana su yi mashi biyayya ya zo yana gaya manzan Allah wannan maganar jama'a kuna fahimtar wannan in kuka tsaya kuka karatu karatu mai kyau kuka fahimci abubuwa ko wallahi wani abun ko kai ninyin sai ka ki saboda sai ga abin da kai ko akwai wani mutum na can ya taɓa yin irin shi sai kai taka tsantsan kai hankali amma an ka jahilci addini ka jahilci tarihi ka jahilci zamantakewan yau da kullum sai mutum ya yi abin da sai dai koma yana karyata ƙur'ani yana karyata hadisi yana ƙoƙarin justifying na abubuwan da yake so don ya daidai da ra'ayin shi in kuma addini ya koma haka to kaga kai sai ka mika al'amari zuwa ga Allah ka ce ya Allah shigo ciki ni abin ya fi ƙarfi na mun gano wannan da kyau ko dama menene annabin Allah annabi Isa ya faɗi ne al'amarin yanzu ba nawa bane ya zama naka ya Allah in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk mun gano wannan da kyau ko abu ya fi ƙarfi na Allah ya sa mu dace فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سي أبو هريرة يبلى labari cewa annabi cewa yayi baina ana na'imun abu huraira na fassara mafarkin kenan wanda ibnu abbas ya tambaya ya ce na ni ina bacci ne ra'aitu fi yadayya raini min zahabin ya ce sai na ga a hannu na wasu warawarai an san warwaro ko ina mata suke warwaro da suke sawa a hannu guda biyu na zinare fa'ahammani sha'anuhuma ya ce al'amarin waɗannan zinare guda biyun ya ƙayatar da ni ya birge ni duk in yi ɗan kaɗa nan dama sai kalle su waɗannan zinarori guda biyu su yake ji da su bai da wasu zinare ko wani abin da ke birge shi da ƙayatar da shi irin waɗannan kuna fahimtar wannan da kyau ku fa ohiya ilayya fil manam annabi yace cikin mafarkin sai aka yi man wahayi an yinfukhuma cewa ya hure su fa nafakhtuhuma yace sai na hura waɗannan warawaran guda biyu na zinare fatsara sai suka watse suka bani waje fa'awwaltuhuma annabi ya ce sai na fassara mafarkin nawa kazzabaini wasu maƙaryata ne guda biyu yakhrujani ba'adi wanda za su fito a bayana ahaduhumal ansiyu na farko aswadul ansi wal akharu musailama yace na biyu shine musailama kun gano wannan da kyau ku shine wancan mafarkin da annabi yayi yace a farkon al'amari kaga waɗannan mutum biyu mabiya annabi ne da gaske kuma annabi ya fi amincewa da matsansu da yarda da komi da su binibinir kaɗan su ne na shi kaza su ne dai kaza su ne dai ana nan sai Allah ya nuna mashi akwai matsala kun gano wannan da kyau ku saboda haka ya ja baya game da su Shi ne wannan hure wanda ya yi ina fatan mun gano wannan da kyau to shi ne sai ya janye jikin shi game da su ana nan sai ga aswadul ansi ya ja da baya kawai ya je da awon annabta shi ma yau an fi sani ne ai sun san logo da lungunan abubuwan da ake su ma za su yi ana nan sai mu sai lama to aswad ansi bari mu fara da shi tukuna kafin mu komo kan mu sai lama kuna gane wannan da kyau ku ka ji menene kuma a zamanin abubakar bayan al'amarin musailama ya ƙarfi kawai sai ga saja don za ka yi mamaki musailama yana da mabiya a lokacin annabi sun fi rabin miliyan kun gano wannan da kyau ku wanda bayan rasuwan annabi da 'yan kwanaki kiris ya rage kwace khalifancin musulunci ma ban da Allah ya kiyaye ko kun gano wannan da kyau ko. za mu zo mu karanta bayani dangane da shi da kuma bayani dangane da aswad al'ansi da bayani dangane da al'amarin saja wanda ita zamanin abubakar ta bayyana kun gano wannan da kyau ku a zamanin abubakar ta bayyana wanda kun san ana yawan ambatan musailama musailama musailama yayi da da'awan annautan ƙarya in aka tambayi mutane me ayoyin lama, wani bai ma san ayoyin ba wanda yake zuwa yake biyawa cewa wai shi ma annabi ne kun san ya rubuto manzan Allah wasiƙa da maganganu da tsare-tsare na in ana neman a zauna lafiya da shi da jama'an shi to gafa abin da yake so a yi duk za mu zo makaranta ba ku za ku ci shi sa tarihi ne kawai bake maimaita kan shi sai aka waye gari duk abin da annabi ya gina na daidai musailama ya koma gefe ya warware shi za ku zo ku ji shi duka shi yasa wasu abubuwa yin suna faruwa ko ku sa masu ido su gama fitowa duka don ku sami abubuwan buga misali a cikin karatuttuka in ba haka ba ku kuka yi wauta sai a waye gari ba ku amfana ba kuna fahimtar wannan ku gashi a cikin wannan littafin tarihu abil fida المسمى المختصر في fi bashar kun fahimci wannan da kyau ko gashi a juz'i na farko bari mu yi karatu ku ji ko marubuci wannan littafi ya rasu yana shekara 732 ne littafi ne na ƙudama'u wanda annabi ya fara da shi ne aswadul ansi ya ce zikiru khabar aswadul ansi An ambatan labarin aswadul ansi in Allah kai mu karatu na gaba sai muku photocopy wa fi muddatin maradi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malamin ya ce lokacin annabi yana kwance yana rashin lafiya qatalal aswadul ansi aka kashe aswadul ansi kun gano wannan da kyau ku wasmuhu ai hala bin ka'ab sunan shi ai halatu ɗan ka'ab wa yuqalu lahu zulhimar ana mai alkunya ko kuma laƙabi da zulhimar li'annahu kana ƙolo saboda yana yawan cewa ya atini dhul khimar ya zo wajena wa kana al-aswad mazkurun yash'abath malamai suka ce shi aswadul ansi wannan da ake bayani a kan shi yana da yawan tsaface-tsaface da fa'idu. wayoral juhal a ajib yana tara jahilai yana nuna masu abubuwan ban mamaki da ƙoƙarin nuna masu cewa ba fa kaman shi fa kun gano wannan da kyau ko sai tara jahilai ƙidahumai su yake zuwa yake mabarbaran tunani wa yasbi bi mantiqihi yana ƙoƙarin jawo hankalinsu da farauce su yana mai da su bayan shi ne wa yasbi yana farauce su bi ƙalbin, kalbin da irin daɗin baki man yasma'uhu duk wanda ya ce zai saurare shi ya zauna shiryo ƙaryen yau daban na gobe daban yana tsara jahilai yana nuna masa abubuwa iri-iri da labarai da kisoshi na ƙarerai wannan shi ne ɗabi'un makareta tuntuni jama mun gano wannan da kyau ko kaga wannan ba wai ana da buƙatan wani sharhi ne ko wani ƙarin bayani ba shi al'amarin wannan abin a fili yake jama muna fahimtar wannan da kyau ko zai zaunar da jahilai da ƙiƙai yana nuna musu shine bil qalba bi mantiqihi man yasma'uhu wa huwa mimman irtadda shi aswad al'ansi yana daga cikin waɗanda suka yarda suka ja da baya suka juya ma annaba baya wayan sai a ce wai malam suwana fa za su bakka to su bakka mana aka bar annabi barin annabi da waɗannan suka yi sai ya nuna cewa annabi ƙarya yake yi <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ku sai ya nuna cewa annabi ba kan addinin gaskiya yake ba jahili ya daina magana game da harkan addini in ba haka ba zai ji kunya kuna fahimtar wannan da kyau ku kuma duk wanda zai harkan addini ko ya haƙure karatu mai yawa wallahi azim karatu sama sama ko wallahi ba zai yi ba kuma sai ka ba da dama sannan daman za ta samu mai damar ka je ka ba da ka kai karatu karatu da gaske a gaban malamai masu aƙida malaman da suka san Allah da tsoron Allah shine ake karatu sannan ka yi bincike kuma sanda mutum yake halatta tahsil yake neman ilimi lokacin yake sai littafi ɗaya biyu yana karancewa ɗaya biyu yana karancewa sanda zai yi lub ba wanda ya san shi ka fahimci wannan da kyau ku da haka yake ilimi ina gaya muku wannan ne don ku ɗauki mataki ku je ku yi karatun da ya kamata amma in ba haka ba ku ilalazi kuma kune ne next shine sai ce wa huwa mimman yartadda yana daga cikin waɗanda suka yi ridda wata ba'a kuma ya ƙirƙiri annabtan ƙarya a kan shi ma ya isa ya kai mukami irin na manzan Allah ina fatan mun gane shi ma zai kafaɗa da kafaɗa da annabi ya ɗauka abun ruba ne minal kazzabin yana daga cikin manya-manyan maƙaryata wanda suke ma annabi tsiwa wa katabahu ahlun najran mutanen najran sai suka rubuto mai takarda wa kana hunaka minal muslimina a wancan garin najran akwai musulmi amr bin hazmin wa khalid bin sa'id bin al-as kun san waɗannan su ne manyan wakilan annabi a garin ko fa akhrajahu ma ahlu najran sai mutanen najran suka kuru waɗannan wakilan manzon Allah sai suka kira aswad al-ansi ya dawo wajensu ma'ana cin da abin ya koma jam'iyyar siyasa ne yanzu sun fita daga na annabi kun gano wannan da kyau ko sun shiga nawa na aswad ansi sai suka kori wakilan annabi wa salamuhuma ila al-aswad sai suka miƙa ma aswad ansi waɗannan mutane guda biyu sun masara aswad min najran ila san'a daga nan aswad al-ansi daga najran sai ya wuce garin san'a ta ƙasan yaman yanzu kun gano wannan da kyau ko malakaha sai ya mallaki garin duk inda waɗannan makaretan suka zauna ko har a kiyama ta tsaya ba za a ƙara zaman lafiya ba kaku sun zauna yaman shi sa yaman akwai hawarij da yawa akwai nawasib da yawa akwai rafida da yawa haka sha haka najran haka bahrain za mu zo mu tattauna maganganu a kansu shi yasa in ba kai karatu ba ko to mutum sai da kan shi kun gano wannan da kyau ko Allah shi kyauta to shine sai ya ce wa lahu mulkul yaman wastahfala amruhu kan ka ce kwabo mulkin yaman gaba daya ya koma hannun aswadul ansi. kun gano wannan a zamanin annabi fa annabi ya tura wakilai wannan wajejen kaga an kori wakilan annabi sai ake replacing ɗinsu dawa da aswad al-ans har ya ci yaman da yaƙi kuma al'amarin shi istafhala sai ya girmama ya zama bijimi ya ƙarfi ya buwaya wa kana khalifatuhu fi ah, mazhaj amr bunu ma'adin yakrib sai ya zama khalifan shi a mazhaj shine amr bin ma'ad yakrib mun gano wannan da kyau ko falamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama zalika yayin da labari ya iske annabi gafa abin da ke faruwa aswad al-ans yayi ridda ma'ana yayi ma annabi tawaye ya balle har ga abin da ya je yayi ba asa rasulan ilal abina'i sai annabi ya aika ma matasan wannan waje waɗanda suke nan da sauran ɗa'a ga annabin wa amarahum an yi aswada sai ya umarce su da su bijire ma aswad imma ghailatan wa imma musadama ko dai su fito na fito da shi ko su yi mai kisan gilla saboda ya radda annabi kuma gwamnati ne zai iya yanke mai hukunci shi da kanshi kun fahimci wannan da kyau ko wa an yastanjidu rijalan min hamir wa hamzan kuma su nemi ƙarfi da ƙarfafa daga wasu mutane daga ƙabilan humair da hamzan wa aswad kada ta gayyara ala qais bin abdi a lokacin aswad al-ansi ya canza al'amarin qais ɗan abdi yaghus fasta ma'abihi jama'atun mimma mimman katabahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai mutanen da annabi ya rubuta masu wasiƙa ɗaya ɗaku wanda ba manyan sarakuna ba duk sun ba annabi amma da ya je gaba ɗaya sai ya canza su wanda ba ka zaton zai bi aswadul ansi ya bi shi kawai ya juya ma annabi baya saboda ya ji ya zauna ya yi ƙarerayi game da annabi ya ci mutuncin annabi ya yi ma annabi sharri iri iri gaba ɗaya annabi ya rubuta musu wasiƙa suna tare da shi ɗari bisa ɗari su ne wakilan annaba a wajen gaba ɗaya kawai sai suka juya ma manzan Allah baya wata haddasu ma'ahu fi katilil aswad sai suka zauna suka tattauna to yanzu ya za a yi da aswad da annabi ya aika da wancan saƙo ga waɗancan matasa fawafaqahum fajtama'u bimra'atil aswad sai suka haɗa kai da matan aswad wa kanal aswad kada kutila a baha saboda aswad ya taɓa kashe ubanta nan dama duk harka ne fa na cin amana fa mun gano wannan da kyau ko duk waɗannan da ke shigantaka in ka bi su ko sai ka ga al'amarin cin amana nan da can nan da can to ya taɓa kashe mata uba to kuma al'amarin sai ya zame mata kuma to gashi kuma mijinta to sai waɗannan da annabi ya turo sai suka haɗa kai da ita faƙal ce wallahi innahu la abghadun nasi ilayya ta ce duk duniya ba wanda nake ki irin shi walakin al-hurras mahituna bi qasrihi yace to amma dai sojoji kewaye suke da gidan shi sojoji yan balbalin bala'i suna kewaye da gidan shi ba wanda zai iya shiga fanqalabu alaihi bait fawa'aduha ala zalika wa naqabu alaihi Bait yanda suka yi sai ta haɗa baki da su cewa duk yanda za a yi to su samu wajen da za su kusa ta wata katanga inda za su samu su saɗaɗo su shigo cikin gidan kasan da ɗan gari hakan ci gari wadda khala shaksun ismuhu fairuz suka shigo da wani mutum mai suna fairuz ya je wajen shi faƙatalal aswat yana shiga suka yi arba kawai sa takobi ya sare shi wa ahaza ra'asahu fahara hawar thaur da ya datsuyen shi sai kuka irin na ɗan maraƙi faftadar al-hurras bab faƙarar zaujatu haza nabi yuha ilaihi nan da nan sai ya ji sara bayan waɗannan sai suka ji kuka irin na mai shashekan mutuwa sai masu gadi suka yi caza shigo gidan sai ce ah kuza kuza kuza annabi ne ake mai wahayi hada nabi yuha ilaihi ana ma annabi wahayi ne falamma tsala alfajar alfijir na ketowa umirul mu'azzin sai suka umarci mai kiran sallah ya kira sallah faƙala mai kiran sallah suna sallah fa <laughs> mun gano nan da kyau suna sallah ba ni abin da nake so ku gane kan ku ɗauka wanda suka bar addini sun koma kiristanci ne ko sun koma yahudanci ne musulmi ne suke suna sallah azumi zakka haji da komi amma yanzu umarninsu ba daga wa yake ba ba daga annabi yake ba suna da nasu wahayoyin na daban ina fatan mun gano wannan da kyau an ɗiba masa daga cikin mulkin shi ne <laughs> ko ga suran jahilci ko <laughs> ina ba ta mun gano wannan da ke <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai kira sallah ce ashadu anna muhammadar rasulullah a'a mutanen gari suka ji mai kiran salla ce ya shaida annabi muhammadu manzan Allah ne wa anna ai halata kazzab ai lahata kuma makaryaci ne ina fatan mun gano wannan da kyau e mana an hura begila kenan ku tabbatar da cewa annabin ku fayo ya kwanta dama wa kataba ashabun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dalika sabon annabi suka aika da wasiƙa cewa fa an gama da aswad al-ansi فورد sama من nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun kafin wasiƙa ya isa amma annabi wahayi an gaya mai an kashe aswad al'ansi wa a'lama ashabuhu bi qatl aswad al sai annabi ya gaya masahabbai ta kadarin nan da ya matsa ya ridda to fa an tashe shi aiki yau wa wasala kitab bi katilin aswad fi khilafati abi radiyallahu anhu wasiƙa bata iso ba sai zamanin khalifancin annabi ai abubakar kuna fahimtar wannan da kyau aswad al’ansu yana yaman yana wannan taɓar gazan ya tsinke madina daga wajen shi kuma musailama kaman tsakanin shi da madina fa ba nisa ba da ƙafa za ka je mama shi kuma gaba ɗaya yanke wannan wajen duka ƙauya wannan da suka musulunta a lokacin wara aitan nasi da na dinin afuwaja kashi 90 ɗin suna tare da musailama ne ta fatan mun gano wannan da kyau duk wanda yake da wani kulli tsakanin shi da annabi kawai sai jonin musailama kawai duk wanda yake da wani kulli tsakanin shi da abubakar ko umar ko wani cikin sahabi kawai shi kenan sai je jonin musailama kawai ta mu zo mu karanta ya za ku ci to shine sai yake cewa fakana kama akhbara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai saƙo ya zo kamar yadda annabi ya bada labari warawa abdullahi bin abi bakarin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala labari ya zo cewa abdullahi dan abi bakar ya ce annabi ya ce ya ayyuhan ayyuhan nas inni kadar ra'aytu lailatul qadar shi na ga lailatul qadari sun hastu minni sannan sai aka ɗauke man ita sun manta za'atu minni sai aka janye ta man ita wara wara'aitu fi yadi raini na ga warware guda biyu min zahabin fakarihi tuhuma ya ce daga baya sai na kyamace su fana fahtuhuma sai na hure su faɗara sai suka watsi fa'awwaltu ha hadainil kazzabaini ya ce sai na fassara mafarki na da cewa waɗannan maƙaryata guda biyu ne sahibul yamama wa sahibu san'a mutanen yamama da mutanen san'a walan ta sa'a kiyama ba za ta tsaya ba hatta ya hurri salasina dajjalan har sai an samu dajjalawa talatin kullum minhu na annahu nabi kullum minhu yaz'amu annahu nabi kowane ɗaya daga cikinsu zai riya cewa shi annabi ne وكان قتل الأسود المذكور قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيوم وليلة كافن النبي رسول دري ديني أكش أسود الأنس ina fatan mun gano wannan da kyau kaga wasiƙa ba za ta zo ba shine Allah ya gaya ma annabi 24 hours kafin rasuwan annabi suka kashe shi wa kana min awwal min awwal khuruj aswad ila an katala arba'ata ashhurin ya ce farkon bayyanin shi ila an kutila zuwa lokacin da aka kashe shi arba'ata ashhurin wata hudu ne kawai ku kalla ba a wata hudu ya bannan da yayi a wata hudu inda za ka san dama akwai kwantacciya tintin kun <laughs> gano wanda da kyau wata hudu ya bannan da yayi wa amma sahibul yamama amma shi sahibul yamama fa huwa musailamatul kazzab wa sanazkuru khabaruhu wa maqtuluhu fi khilafati abi bakarin radiyallahu anhu mali ce za a yi magana game da shi da yanda kashe shi a lokacin bayani akan khalifancin sayyidina abubakar ne siddiq to kafin mu shiga bayani akan musailama wannan shine dan takaitaccen bayanin da malam yi akan aswad al-ans tarihin shi na da yawa kuma yin so samu ne mu samu lokaci a karanta wa mutane tun daga farko a ƙarshe in ka abin da kake za ka natsu mun gano wannan shi sa shi tarihi ko haka Allah madaukin sarki ke zuwa da shi wane ce wai bai ganin mutuncin wane ko bai jin mutuncin wani na gaba da shi ko abin da ya kama da haka annaba aka fara ma ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa natsuwa ku da sanin ya kamata da yin karatu mai kyau ko shi zai fitar da mutum daga bala'i in ba ka ba in kai yaudaru yanzu waɗannan musailama da aswad al-ansi tunaninsu sun yi ƙwarin da sun fi ƙarfin sibiyayya ga annabi ne ba sun kai yanayin da kawai za su iya nan da nan dangin suka mara musu baya daga haka da haka sai suka yi ta faɗaɗa ga nan da ya a cikin wata hudu ya keta sahun annabi mala ya ce wa fi ayyami abi bakarin a cikin khalifancin na abubakar ana tsaka kunga an gama da asodul an ko akwai burbushin mutanen shi da ba a gama da su ba ga musailama idda'at saja bintul haris bin suwaid a tamimiyya annubuwa sai aka samu saja yar haris Is suwaid miya ce ita ma ta yi awon annabta wata ba'aha banu tamimin ƙabilan banu tamim danginta sai suka bi ta wa akhwaliha da kawunnanta kaf suka bi ta min taglib na kabilan taglib kasa abin koma yake zama kabilanci. ko mun gano wannan da kyau ko wa gayyarahum wa da su min bani rabi'a kalonin abin mamaki nan da nan fa kawai ta samu mabiya wa kasadad musailamatul kazzab sai daga to ita ta bayyana yanzu ba ta yi karfi sosai ba sai ta je za ta haɗa kai da musailama mun ga dama yan bid'a haka suke idan suka yi irin wannan to sai su yi marmaza su duba su wane ne suka fi kusa da su sai ya kokarin yin alliance a kokari a haɗa kai ina fatan mun gano wannan da kyau nan da nan sai ta nufi musailama walamma wasalat ilaihi yayin da ta kai inda musailama yake kasadar ma a bihi sai ta ce da Allah abin take so tana son su gana su tattauna don a haɗa kai ya kasance da shi da ita da annabawa ne ana aiki tare kun gane wannan da kyau ko don abin ya ƙarfi faƙala laha sai ce mata abidi ashabiki ‘yan rakiyanki gaba ɗaya su koma can nesa fa fa'alat sai da kwashi mutane duka suka tafi daga ita sai shi fana zala ya sauka kan dokin shi wa daraba laha qubba ya mata tanti wa tayyabaha bil bukhur ya sa tarare a cikin wannan tantin wajtama'a biha ya taro da ita ka tattauna wa qalat ya ce wa qalat sai da ce lahu ga musailama ma za uhiya ilaika wai kai ko me ake maka wahayi faƙala sai ce yana daga cikin wayin da aka yi man alamtara tara ila rabbika kaifa fa'ala bil habla akhraja minha nasmatan tas'a min baini safaqin wa ghasha kun ji ayan farko mun gano wannan da kyau ko <laughs> ana so a yi na annabi ba iya ba kun gano wannan da kyau ku duk hayaniya sai ga dai kai din da yake sa kai kwaya alam tara ila rabbika kayfa fa'ala bil hubla أخرج منها نسمة تسعى من بين سفاق وغشا wani ya kama da ƙur'ani yana da romo irin na alƙur'ani wani bai kama da shirme ba ba usulubi san ba usulubi alamtar wai baka gani ne ila rabbika zuwa ga ubangijinka kaifa alabil hubla yanda yayi da ciki ma'ana ki hankali zan miki ciki yanzu akhraja minha ya fitar da gaggareta nasmatan tas'a da ya ta tafiyan shi min bai <laughs> jama'a mu da iska ne qalat sai da ce wa ma anzalallahu alayka aidan a'a kai wannan aya ta yi wani kuma wahayi ne aka yi maka ƙala zai ce alamtar annala khalaqan nisa'a afwajan waje alar rijala lahunna azwaja fatulija fihinna ilaja summa nakhruju ma ina ikhraja fayanta jinna lana intaja faqalat <laughs> marguje fassara alamtara wai ba kwa gani ne annallah khalaqan nisa'a Allah madauki sarki ya halarci mata wajen daban-daban iri-iri waje alar rijal lahunna azwaja ya sanya maza suka zama su ne mazajen su fatulaji bihinna ilaja su rika saduwa da su yanda suke so summa nakhrujum mashi ina ikhraja bayan an sadu kuma Allah ya fitar da abin da ya so ya fitar yanda yake so fayanta jinna lana in taja su rika haihuwa eh iri iri a yau a haihu gobe a haihu <clears throat> faƙalat <coughs> sai ta ce ashhadu annaka nabi wai wannan karatu wai wai wai wai wai kai annabi ne <laughs> ina fata mun gane jahili in ya ji surutu zai ɗauka ilimi ne saboda ai bai da abin da zai gane yanzu abubakar da umar da sauran sahabbai da suke katun qur'ani suka ji wannan za su ce a sha da annaka nabi amma jahila irin sajafa in ta ji za ta ce an yi ne akwai ilimi an zubar da wakafi a wajen nan wai wai kuma ka sa akwai jahilai irin saja da yawa a gari ta ce a kai annabi ne faƙala sai ce hallaki an ata zauwa jiki? a <laughs> ah, to ai na gaya muku tun baya <laughs> ya ce ya kiye gani ya labarin aure tsakanin da ke kin yadda dama awoyin na menene <laughs> waye a ci ne za ku kori kari a gindin kanya ƙalar na'am ta ce a ta yadda in magana aure ne a ga babban annabi da yake da awoyi manya manya A <laughs> sai ta ce ta yadda kuma ita ma fa musulma ne fa ta yarda saboda ta ɗauka wai abin kawai balle ne mu bi ka kuna fahimtar wannan faƙala laha sai ce da ita ala qaumi ila ni ki kad huyi lakil matja'i fa in shi'ita fa fil baiti wa in shi'ita fa fil mahda'i wa in shi'ti eh, salaknaki wa in shi'ita ala arba'in wa in shi'ti bi bi salsalihi wa in shi'iti bihi ajma'u kalmomin batsa ne ina ba ta mun gano wannan da kyau iskanci ne kawai ku kyale shi fa zai ce bal bihi ajma'u ya rasulallah ta ce duk wannan abin da kake so a yi maka na yanayi to za a yi maka ka samu damuwa ya rasulallahi faƙar ya ce bi zalika uhiya ilayya to dama abin da kika faɗa ɗin nan zaki haka aka yi man wahayin shi faƙamar inda ho talatan nan ta kwana uku a wajen shi sun man sarabat ila ƙaumiha sai ta koma wajen mutanenta walam ta zalsaja fi a hawaliha min taglib bata gushe wajen kawunnanta suna mara mata baya tana ta tsiya ba hatta na fahun mu'awiya har sai da mu'awiya darkake su ama buyi a fihi a shekaran da aka yi mai mubaya'a fa aslamat Allah ya taimake ta ta musulunta fa aslamat saja hmm, ta kuru sai ta musulunta wa hasuna islamuha ko musuluncin ta yi kyau taqalat ila basra ta koma garin basra wa matat biha a can ta marasu mun gano wannan da kyau ko wa fi ayyami abi bakarin a zamanin khalifancin abubakar ne katala musailamatul kazzab to kun ji tarihin shi kuma zai fara da yadda ya fara tsiyata kunshi iri-iri Allah kai mu karatu na gaba sai mutane zo su ji man musaila matul kazzab shi ko me shi ma takaice za mu karanta kawai akwai sanda za mu zo mu bararraje bayanai a game da su dan ba su kaɗai ne wanda suke wannan abun ba annabi ya ce talatin ne subhanakallahu اللهم وبحمدك اشهد ان ilaha illa anta انت استغفرك واتوب اليك alaikum.